Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar mu ta FM a VOA Africa a kan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji abin da iyayen 'yan matan Chibok ke cewa game da gano su da kuma waɗanda suka rage. Kana ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ya dace a ce ana musayar 'yan matan Chibok din da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram hawa kuma muna ɗauke da labarin wasanni sai kuma sharhin murya amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Akwai wasu gidaje guda uku a Difa da ke ƙasar Nijar waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji rike da bindigogi ƙirar Kalashnikovs ba, suna gadi ba mutum ba zai lura da su ba, waɗannan gidaje nan ne inda tsofaffin mayakan boko haram suke zaune watanni shida da suka gabata aka buɗe gidajen kuma kimanin mutane 150 yawancinsu tsofaffin mayaka ne tare da matansu da kuma 'ya'yansu suke zaune a cikinsu ibrahim wani yaro ne da ya ce 'yan boko haram ne suka sace shi tun yana ɗan shekaru goma sha biyu ibrahim ya karanci ƙur'ani a tsawon shekaru biyu kafin ya gudu 'Yan Boko Haram sun sace dubban yara da kuma matasa tun daga lokacin da suka fara kai hare-haren su a arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009, waɗanda aka fi sani su ne 'yan matan makarantar sakandaren Chibok a jihar Borno. Tsofaffin mayakan na Boko Haram sun bayyana ƙungiyar ta yi rauni amma suka kara da cewa zai ɗauki shekaru kafin a karya lagon aƙidar mayakan da ke watse a yankin. kimanin mutane shida ne suka mutu a wani bom da fashe cikin wata mota a bakin wajen sayar wato bakin wajen sayar da abinci a Mogadishu ciki har da babban jan na sojan somaliya kimanin mutane goma ne suka jikata yayin da bam din ya fashe a misalin karfe shida na yamma lokacin yankin a dab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da Italian Cafe waɗanda suka ga afkuwan lamarin sun ce an ɗana bam ɗin ne a awa ɗaya yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin yan tsagirar al-shabab ne suka ɗauki alhakin wannan harin da cewa su ne suka kai hare-haren kan manyan jami'an tsaron ƙasar da kuma na bakin haure wurin cin abincin na kallon helkwatan ma'aikatan bakin haure ta somaliya ne ta ɗaya bangaren kuma hotel ne mai suna sunrise hotel sau dama al-shabab na kai hare-hare a wuraren da 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke taruwa a bainar jama'a a ɗaya bangaren jami'an sojin ƙasar kudu jami'an sojan kasar hudu ne aka kashe a yau litinin a wani bom din da aka sa a kan hanya a ƙauyen cantablas kusa da garin kor yole da ke kasan yankin wato shabelle jami'an sun ce sojojin na tafiya ne a motarsu yayin da bom din ya tashi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A nan kuma kafofin yada labarai ne a Amurka suka ba da rahoton cewar tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama da kansa ya soke lamirin ayyana janar Michael Flynn mai ritaya a matsayin mai ba da shawara kan tsaron ƙasa. Amma duk da haka, Trump ya zaɓi Flynn wanda a ƙarshe ya kore shi cikin kwanaki 24 da kama aiki. Obama ya gabatar da gargaɗin akan Flynn a lokacin tattaunawar da ya yi da Trump ta mintuna 90 a White House ranar 10 ga watan Nuwamba. kwana biyu kacal bayan hamshakin ɗan kasuwar ya yi nasarar da ta baiwa kowa mamaki a tarihin siyasar amurka inda ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton obama ya kori flynn daga aikin matsayin shugaban ma'aikatar tsaro a shekarar 2014 sakamakon yanayin yadda yake gudanar da ayyukansa da ganganci an ba da rahoton gargaɗin tsohon shugaban ƙasar daga kafafen yada labarai inda aka bayyana cewar tsofaffin jami'an da suka yi aiki da obama sun san haka awanni kafin su bayyana a gaban kwamitin majalisar dattawa da ke kokarin gano hakikanin saka hannun rasha a cikin takarar shugabancin kasar amurka da kuma dangantakar masu taimakawa trump da bukatar moscow duk da trump ya yi watsi da kokarin hakan shugabannin duniya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin harkokin siyasa sun taya zaben shugaban kasar faransa emmanuel macron murnar nasar da ya samu akan abokiyar karawansa marine le pen shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a twitter ina ta emmanuel macron murnan babban nasarar da ya ta zama shugaban ƙasar faransa ina ɗaukin yin aiki tare da shi tsohuwar ya takarar shugabancin amurka hillary clinton da shugaban masu fafutukan kare 'yancin tsiraru jeff zarson da magajin garin new york bill de blasio suna daga cikin waɗanda suka yi wa macron da al'umma kasar faransa murnan nasarar zaben na shugaban ƙasa mai magana da yawan shugaban kasar jamus angela merkel ya faɗa a wata sanarwa nasara ce ta karfafa haɗin kan turai da kuma dangantakar jamus da faransa bayan an faɗi nasarar da yi macron ya yi magana da merkel inda ya ce mata zai je berlin nan ba dadewa daɗewa ba mai magana da yawon prime minister birtaniya theresa may ta faɗa a wata sanarwa prime minister tana ce zaɓen shugaban ƙasa macron murna akan nasarar da ya samu shugabannin ƙungiyar tarayyar turai su ma ba a bar su a baya ba sun taimaka macron murna shugaban kwamitin kungiyar jin claude Juncker ya rubuta a twitter cewa ina munnan faransawa sun zaɓi makomar tarayyar turai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da batun yayan 'yan matan chibok waɗanda suka bayyana farin cikinsu game da gano 'ya'yan nasu kuma suna fatan sauran da ba a sako su ba su ma a gano su ga dai haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a yau ne iyayen yan matan nan da garin Chibok da aka gano su 82 suka gana da 'ya'yansu a bambanin birnin tarayya Abu inda suka tabbatar da cewa 'ya'yan nasu suna nan cikin koshin lafiya fiye da shekaru uku kenan wanda ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka sace waɗannan 'yan mata da aka ce adadin su ya kai 219 wadatun a wancan lokacin ne aka dinga cece ce akan sace waɗannan 'yan mata tsakanin gwamnati da ma iyayen waɗannan yara wadda daga bisani aka tsinto wasu daga cikin su sannan aka saki wasu guda 21 sakamakon wani yarjejeniya da aka ce an yi da 'ya'yan kungiyar boko haram din sai kuma waɗannan 82 da aka saka a kwanaki biyu da suka wuce da aka ce an yi misayen su ne da 'ya'yan kungiyar boko haram malam yakubu keke dai shine shugaban waɗannan iyaye da kuma ya ce zakan suna da waɗannan yara ɗari da guda shida yayin da suke fatan cewa gwamnatin tarayyar za ta sake kubuto da sauran waɗannan yara to ko ina waɗannan iyaye suka sa a gaba yanzu hakan tambayar kenan na yawa mala yakubu in keken ta wayan tarho ga kuma abin da ke cewa eh, sa gaba mu dai har yanzu mun iyaye da muna can kasan mun jingina ma wannan gwamnati tunda mun gani sun kasa rawa a zuwa gani saboda kawo yan mata nan da ransu to mun jingina musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallafan da suke yi sauran ma za su fito mana. Ganin cewa suna makaranta na aka kwashe su a wancan lokacin sun kwashe shekaru uku ba makaranta za su ci gaba da karatun kenan ko kuwa shikenan sun bar wannan karatu. Ai malam Dauda bari in faɗa maka mana wa'annan da aka fitar da su ashirin da nan in ka ga in ka ga yadda suna yada ta da karatu da rubutun da suka yi da exam da suka yi na wannan san da ya wuce sai ka gani ni ni malami ne ai ni malami na shige wajen su na yadda ake koyar musu na ga nasu da gwargwadon su duka na gani yara nan gaskiya za su yi abunda. kowa zai ji daɗi. Wato na fahimce ka wannan ashirin da da kuma kuma guda uku da aka gano su an sa su a makaranta yanzu haka eh, yanzu suna karatu kwarai sannan waɗannan kuma su tamanin da biyu da aka gano su ma za su a makarantar nan gaba ko kuwa shikenan ya ka karatun nasu. A ba zai zama ga iyaka ba domin yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din mun iya mu je mun zana da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikinsu lafiyayi ne ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu. To kamar kun samu eh, kun eh. gana da su eh, waɗannan 'ya'yan naku? Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu kenan bai wuce ma minti talatin ba muka bar inda suke. Ya ko ga halin da suke ciki ne a Hankalinsu bai canji ko kasancewa suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halinsu lafiya lau ne ya'ya ne wanda suka ganni ma suna gudun su rungume ne su tambaya kanin su da iyayensu a gida ɗaya ɗaya ɗaya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali. To bala kuka akwai yarka ko kuma eh, da aka gano a ciki? Eh sosai ma kwarai har na ɗauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita. Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka. Eh, wannan ka kaga yanzu a cikin haduwan mu na yau nan nan murna ne na fita wasu musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu hira a sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne eh iyayen sun ma ko da haka mutum in baka ga naka ba dole zai san tafe ka a zuciya hmm. amma da suke mu fara gani cewa wannan gwamnati yana kwakwari tun da an fitar da ashirin da ɗaya aka ta hanyar lalaba a haka kuma an suka fitar tamanin da biyu a ran ɗaya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita. kamar yaushe ake sa ran waɗannan yara naku za su koma gare ku da su ma na farko bayan na fahimci cewa har yanzu suna tare da gwamnati ta gaya muku ran da za su koma gare ku. yana da kyau mana dauda kamar zuwan mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne eh haka da kuma tambayi sanata Muhammad Alundu me ko me zai ce game da musayar waɗannan yara da aka yi da kuma waɗannan ƴaƴan gungiyar Boko Haram din ga kuma abin da ke cewa eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba amma musanya da ake dinnan na kamar yan ta'adda ba sabon abu bane inda ya zamanto shine eh, eh, ya zamanto abun option da akwai a lokacin a ba yau ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ko kwanan nan ma america ta yi musayin yan ta'adda wanda take rike da su a guantanamo don sojan eh, america da eh, suke garkuwa da shi a israel sun sha musayan wato fursunoni ko kuma yan ta'adda na palestini da yawa sun yi musanya da gawakin sojojinsu ma ba wai wanda suke da rai ba wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce dama kuma yan najeriya ai yan najeriya da yawa mafi yawa sun furta a kan cewa amma musanyan za a yi gara a yi musanya a ceto yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba yanzu dai yan najeriya da dama sun kasa kunne su ji yadda makoman waɗannan yara za ta kasance musamman ma hanyoyin da za a bi don sake gama su da iyayensu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To, ma'adalla, kafin mu buɗe muku layukan namu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka. Saboda 'yan baya. kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Adalla. yanzu mun samu kira na harko daga jigawa wane ne daga jigawa to ka almasi kana magana da rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan kasar hukumar kaugama ni suna na ladan ibrahim yawa. zaburansi muna jin ka a ah, ko layin zaburansi ya tsunke ne ina gan layin zaburansu ya tsinke to ta eh, maudu'in mu na yau dai shine shin ya dace a ce a musayan yan matan chibok da yan kungiyar boko haram mun samu kira daga kogi waye daga kogi eh wani daga kogi anya layin namu yau ba ya shiga abin nan ba yana muna tutsu na kogin ma yana jin kamar ya ya tsunke. Yobe State, Nigeria. Eh, wake magana? Kabiru, Kabiru Babale Katuzu daga Nigeria, daga Yobe State. To, Kabiru. Kisho local government. To, da Kabiru, da me ra'ayinka? Daga baya. Ra'ayina wannan modi, ai shi duk abin da aka ce sulhu ne. Eh. Babu abin da ya so dadi a rayuwa a duniya. Eh, kuma ba abin da ya so. Ya ba mu zaman lafiya a ƙasa. A eh. ko'ina. ya eh. kamata abin da suka yi wannan ayaba musu ayaba a gwamnatin muhammadu buhari ubangiji kuma allah ya ba shi lafiya su ma da suka yi tawakali ya kashe sake kokari da himma hmm. su ci gaba da himma sauran ma in allah ya sa muna cikin masu rayuwa kowa ya gansu da su na gode rediyo america allah ya saka dan kai ubangiji allah ya ba babu buhari lafiya to amin sun amin yanzu mun samu kira daga nasarawa ya daga nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa lekatin magaji Ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa. To me ra'ayinka wannan dara? Barka ka dai. Da gaskiya fi sabilillahi wannan abu ne ban ga wani abun damuwa a ciki ba saboda dalili ko shine eh. don waɗannan yara ba su san abun da yake faruwa ba. Hmm. Ko dan an ba da bursunoni an karfi wayannan yara ni wannan abun in dai akwai wani yarjejeniya da aka yi tsakanin su da wayannan mutane da gwamnati wallahi ni ban ga wani abun damuwa ba sai dai mu yi son barka saboda haka kiran da za mu sake yi da gwamnati su tsaya su sake dubawa da Allah sauran yaran da suka rage dari da wani abun nan da Allah a yi kokari a samu a ga an kwato su da fatan kuma za su yi wannan kokari kuma Allah ya taimake su kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya. To mun gode Shafale bari mu je Kano waye a Kano. Eh Hatima ne daga karamar hukumar Doguwa cikin garin Doguwa. To, muna jin ka, me ra'ayinka? Eh ra'ayi na dai muna ba wannan mata da saka fatan alheri Allah ya ba su lafiya. kuma yauran wannan ba su ba Allah ya bada ikon gano su. Eh to amma abinda mutane ke cewa wasu na cewa bai kamata wai a rika musayan yan Boko Haram din da yan matan Chibok ba me ya ina hankalin yi karkata. eh gaskiya wannan dai musanyen da duk dai wannan suke yankin Chibok nan da yauran yankin Maiduguri duk wannan eh, su ji labarin da an saki wannan kwamandojin hankalin su zai tayi ya kamata da gwamnatin Najeriya gaggawan daukan mataki akan wannan abin da ya faru a da jami'an tsaro a yankunan da ya ya kamata. To mun gode kwarai da gaske bari mu je Kaduna waye a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da aiki. To, wane ne na? To, alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To, ja mu ji Alhaji Musa, me ra'ayin kawo eh, nan dara? Alhamdulillah, Malam Ladan Ibrahim Ayawa mun yawa Allah godiya subhanahu wata ala da ya kama mana lokaci hmm. wanda mu a jihar Kaduna tun karfe biyar ake mana ruwa har zuwa yanzu muna shan ruwan sama Allah ya kawo damuna mai albarka. Amin ma amin. To, alhamdulillah. idan muka ɗauki wannan bayatu na maganar bisaya da aka yi da 'yan matan cibok da shi kwamandojin su na dan boko haram wannan abu ne mai kyau saboda yanzu idan muka ɗauka yanzu ga a najeriya duk wanda yake najeriya ka gama magana da pdp take magana cewa wai bai dace a ce ana yi wannan jam'iyyar take kawo magana wai bai dace a wannan ba to gaskiya wannan su ma canza wannan shawara ta su magana da ake magana cewa ai wannan abu ne abu ne mai kyau ai sulhu a addi a shari'anta ma sulhu shari'a ta zai da ai sulhu tunda an samu irin wannan abu an fito da wannan yan mata guda tamanin da wani abu to muna fatan shauran ma da suke tsare idan akwai yiwuwa a kawo damar da za a samu wannan domin fatan mu a ce Najeriya a samu lafiya da zaman lafiya to kawai shine mu fita da ƙarshen ne muka fatan alkhairi Allah ya zaunar mu lafiya Allah ya kara ba mu Buhari lafiya kuma Allah ya kara wannan mulki nashi mun gode Alhaji Musa mun gode bari mu je Bauchi waye a Bauchi waye daga Bauchi na jin layin Bauchi ya yanke muna magana oh. to Yobe waye a Yobe mun samu kira daga Yobe na Bauchi ya tsunke Kacalla mai goro Kacalla mai goro to Kacalla me ra'ayinka wannan daren ra'ayina eh. akan wannan canji da aka yi dinnan. Eh, musayan da aka yi da matan ƴan matan cibok da na goyi baya ɗari bisa ɗari. To, me yasa ka goyi baya? Abin da yasa na goyi baya duk a kasashen duniya. Hmm. Ana yin irin wannan su Isra'ila su waye duk an taba yi. Eh. Saboda haka gaskiya abin da zai kawo mana ci gaba ne. Baba Buhari ya ci gaba da irin wannan. dabaran nashi muna goyon bayansa Allah ya bashi lafiya. To mun gode ka challa. Allah ya kara masa lafiya. Mun gode ka challa bari mu je jigawa kuma. Waye a jigawa? Halo, eh waye a jigawa? Iya duwawa ne daga Wake magana? Karbar kuma ba ba da jigawa. To me ra'ayinka wannan daren? Game da wannan batu da eh, muke. Ra'ayina a wannan dare kiya na ji murna kuma na yi farin ciki saboda haka kamar yadda ake so na ayyai daidai kuma duk mai hankali da lura zai so a wannan saboda tafarki sulhu na ba har abin ya zo an kai karshensa hmm. muna murna da wannan Allah kara ba har lafiya kuma to amin sun mun gode malam na jiga bari mu je Bauchi waye daga Bauchi salamu alaikum. Allah kana magana da Sama'ila S. power karamar hukumar Ganjo kafin ma da To Sama'ila me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattauna a kai? To alhamdulillah a wannan maudu'i na naku maudu'in ku akan maganar suka fursunonin da ake yi. Ai eh. duniya ana irin wannan ba abin mamaki bane dan an yi a Najeriya. Kasashen duniya ma da suke da suka fi mu wasu abubuwa ma da dama suna irin wannan kuma muna ji. To amma abin mamaki sai muka ji bangaren wa makarfi suna kan wannan abin da gwamnatin Buhari sai to to dama kullun nasu ne. To. in baka iya yin abu ba Mm. idan baka iya yin abu ba idan kai wani ya yi kai mummuna wani ya gyara sai ce shi ma bai iya ba to amma ai ji an ce hagun wani daman wani kuma lokaci ne na hudun albarkacin baki kuma ka to sai dai lokaci ya daga mana hannu ya kan kiran da zamu iya dauka kenan a hali yanzu gobe ma rana ce dan buɗe layuka akan mu kuna iya kira To shi kenan sai kuma gobe kuna iya kiran mu idan mun buɗe layukanmu yau na mu kawo ƙarshen wannan. Labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da domin da ku a shirin labaran wasanni. Bari mu fara da headquarter kwallon kafa ta Afirka inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka wato hukumar CAF Ahmad Ahmad ya ce shi ba zai dauki albashi daga sabon aikin da ya kama na shugabancin wannan hukumar ba. za a tuna cewa dai zaben da aka yi shi ahmad ahmad a watan maris da ya gabata shi shine sa aka zo karshen mulkin da isa hayatu na shekaru 29 a zaman shugaban wannan hukuma ta kwallon a afirka ahmad ahmad ya ba da bayanin cewa ya yanke shawarar ba zai dauki albashin ba saboda yana ganin dauka albashi ba zai ba shi damar ya gudanar da mulki na adalci irin yadda yake so ya ba abin da ya gawa bbc sport kenan shi dai sabon shugaban ɗan shekaru hamsin da bakwai da haihuwa wanda kuma asalinsa ɗan ƙasar madagascar ne a yau yau din ne yake taronsa na farko tun lokacin da aka zaɓe shi ya don shirya ma babban taron hukumar kwallon kafa ta duniya da za a yi in allah ya kai mu ranar alhamishin na mai zuwa 11 ga watan nan da muke ciki na mayu. to halin yanzu kuma shi ma shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya a majufinik ya samu sabon mukami yanzu shine shugaban kwamitin shirya wasar gasar cin kofin kalubalen ka na afirka din wato nations cup kuma da kwamitin watsa labarai na ita hukumar kwallon kafa ta afirka ta caf za a da cewa shi yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen afirka da suka goya shi ahmad ahmad baya lokacin da ya tsaya takara da shi isa hayatu wanda ya sa shi din ya sha su lamiri a wajen wasu kusoshin wasanni a can najeriya an ba da sanarwar wannan sabon mukamin da aka baiwa shugaban kwallon na najeriya ne a wajen babban taron da ake ci gaba da na ita hukumar kwallon kafa ta afirka yanzu haka a manama ta kasar bahrain kuma wannan kamar da muka ce shine taron farko da ake yi a ƙarƙashin jagorancin sabon shugaban kaf din ahmad ahmad inda kuma aka ce za a tattauna abubuwa kamar guda goma sha biyar wanda aksarinsu da game da abubuwan da za a yi ne a cikin wa'adin mulkin shekaru hudu da shi ahmad ahmad din zai yi a matsayin shugaban kaf. To bari mu karkare da labaran Premier League na Ingila inda nasarar ci biyu da babu da Arsenal ta samu akan Manchester United yasa aka zo karshen shekaru 25 da ita Manchester United ɗin ta share tana abin da ta ga dama wato tana samun nasarori a cikin gasar Premier League din kuma wannan ya kara ƙarfafa fatar ita Arsenal din na cewa nan gaba kaɗan za ta zama cikin ƙasashe uku ko hudu da suke na farko akan allan wato maki-maki na ita Premier League din yanzu ita arsenal tana matsayi na shida ne yayin da manchester united da manchester city suke matsayi na hudu da na biyar akan allon maki dan chelsea ita ce liman ita ce jagaba akan wannan allo din tana da maki 81 sai tottenham ta biyu da maki 77 liverpool ce cikon ta uku da maki 70 jama'a abin da ya sawo kake na labaran wasannin wanda litinin daga sashen hausa murya amurka sai wata litinin allah kan ya huta lafiya Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wata ayyanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a ranar 25 ga watan Afrilu, ƙungiyar tarayyar Turai da ofishin jakadancin Jamus da ofishin jakadancin Faransa da na ƙasar Amurka da kuma wakilan ƙasar Switzerland sun bayyana damuwarsu akan kama wasu ma'aikatan ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar Chadi kwana-kwanan nan. mun damu kan kama ma'aikatan ƙungiyoyin fararen hula da dama a sakamakon rashin bayanai bisa tuhumar da ake yi masu da kuma sharuɗɗan da suka sa aka kama su kuma muna jaddada goyon bayanmu ga mutunta cikakken 'yancin walwala ciki har da 'yancin faɗa albarkacin baki da kuma 'yancin bayyana ginshikin dimokuraɗiyya. Masu ruwa da tsaki sun amince a kan cewa ya kamata mambobin ƙungiyoyin fararen hula su taka muhimmiyar rawa wajen samar da gwamnatin dimokuraɗiyya da min doka da oda. sanarwa ta kuma mayar da martani a kan rahotannin da ke cewa a daren 11 ga watan afrilu 'yan bindiga sun kai wa jerin motoci biyu ɗauke da fursunoni tsakanin 96 zuwa ɗari hari wanda ya yi sanadiyyar mutuwar fursunoni tara guda takwas daga cikinsu waɗanda suka rasu an ce suna da hannu wajen mutuwar ɗan yayan idris debi a watan janairu wanda suka rattaba hannu a sanarwar sun lura cewa harin da aka kai wa jerin motocin da ke ɗauke da fursunonin da kuma hallaka su a lokacin da ake canza musu wuri abin damuwa ne idan aka yi la'akari da yin shari'ar adalci wadda ta bada damar kariya daga azabtarwa da kuma cin zarafi muna fatan za a tantance hakan domin a gurfanar da waɗanda alhakin ke kansu babban mai gabatar da karar da wakilan ƙungiyoyin jama'a sun yi allah wadai da wannan hari amurka da sauran bangarorin da suka rattabawa sanarwar hannu suna karfafawa ƙasar da gwiwa da ta tabbatar da mutunta 'yanci kamar yadda yake a kundin tsarin mulkin ƙasar kamar kuma yadda yake a yarjejeniyar ƙasa da kasa da aka rattabawa hannu Wanda ke taimakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Akwai wasu gidaje guda uku a Difa da ke ƙasar Nijar waɗanda idan ba domin gidajen na kewaye da wayoyi da kuma sojoji rike da bindigogi kalashin Kalashnikovs ba, suna gadi ba, mutum ba zai lura da su ba. Waɗannan gidaje ne da tsofaffin mayakan Boko Haram suke zaune watanni shida da suka gabata aka buɗe gidajen, kuma kimanin mutane da 150 yawancinsu tsofaffin mayaka ne tare da matansu da kuma 'ya'yansu suke zaune a cikinsu. kimanin mutane shida ne suka mutu a wani bam da ya fashe jikin wata mota a bakin wajen sayar da abinci a magadishu ciki har da babban janar na sojan somaliya kimanin mutane goma ne suka jikkata yayin da bam din ya fashe da misalin karfe shida na yamma lokacin yankin a dab da wani shahararren wajen cin abinci wanda aka fi sani da italian cafe waɗanda suka ga afkuwar al'amarin sun ce an ɗana bam ɗin ne awa guda yayin da masu cin abinci suke zama a waje yayin cin abincin To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin na tsaka mai wuya na Aliyu mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan Musulman Trawley. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku fara lafiya mu kuma mu lafiya. Da alheri. thank you